Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da abokinku Michael Kudisin. Shiri ne da muke kawo muku duk mako a lokaci irin wannan, inda a cikinsa muke zuwa da wasu daga cikin tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraron mu suka aiko mana. Kuma daga cikin tambayoyin da zamu amsa a yau, akwai wadda ke neman jin abubuwan da ke tilasta ayyana wata kungiya a matsayin ta ta'addanci. Za kuma mu kawo muku karashin amsar tambayar da aka yi akan ko wani shugaba na iya bijirewa macin kotun hukunta manyan laifuka ta ICC sai ku kasance tare da mu. madalla kamar yadda muka alkawarta a makon da ya gabata da za mu kawo muku ci gaban mu da barista alzubair abubakar masanin dokoki wanda ke bayani akan kotun hukunta manyan laifuka ta duniya barista alzubai ya koro bayani ne akan yiwuwar kame shugaba ko wani idan kotun ta bada sammaci ko akasin haka zai dora daga inda ya tsaya to abinda ita kungiyar take shine wani lokaci in za a tafi taron ƙasa da ƙasa tana ba da sanarwa cewar in aka ga wane wajen wannan taro a kama shi to wasu shugabannin kasashe suna tsoron wannan sosai tsoron da suke ya sa ba za su bar su ba amma in za su je kasar da ba memba ba ce ta wannan kotu ba sa tsoron tafiya saboda sun san cewar baya tilas ga kasar da suka je tunda ba ta sa hannu a icc a chata ba cewar a kama su kaga shugaban kasar sudan mm. a albashir a wannan sammacin su ya dade a kan shi amma akwai lokacin da ya je taro south africa lokacin da south africa ta fice daga kungiyan kenan kaga mm. abin da ya faru da albashir an kama shi irin su charles taylor Ka ga su sai da aka ɗauko su daga ƙasansu suka zauna a wasu ƙasashe ma ciki har da Najeriya wanda daga nan ne aka kama shi. Eh to daga ƙarshe wasu na cewa ba a cimma burin kafa wannan kotu ba saboda duk abubuwan da ake neman hanawa duk ana yin su kuma ba a daina ba. Me za ce a game da haka? To ka san ɗan adam har yanzu bai gyara wannan duniya da muke zaune a ciki ba. Na'am. duk da cewar nufin Allah ne a zauna lafiya kuma a ci gaba da walwala cikin jin daɗi har Allah ya kawo wa'adin mutuwa. To irin makaman da wasu ƙasashe suke jibgewa mm. kuma ake safaransu da kuma yunkurin neman arzikin duniya mm. yadda wasu ƙasashe suke haddasa yaƙi mm. tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma yadda ake haddasa yaƙi saboda a je a ɗibi ma'adinai mm. musamman na fetur da gas a wasu ƙasashe ya sa shugabannin wasu ƙasashe da hannunsu dumu-dumu a cikin irin abubuwan da ke faruwa na abin da ake kira instability na duniya. Amma ita kotun wani lokaci ba ta ma kallon irin waɗannan ƙasashen. Kaga kamar abin da ya faru a Iraki. An yi zargin cewar akwai makaman kare dangi wanda shine dalilin da aka afka ma ƙasan. Kuma an yi imanin cewar in aka afka za a samu wannan makamin. To da aka afka ma ƙasar bayan an kashe mutanen da suka wuce ma miliyan ɗaya. Aka lalata tsarin zaman ƙasan. a komai ya lalace sai prime minister ingila da kanshi tony blair ya ce wannan rahoto da aka bayar na wannan makamai asali ma ba gaskiya ba ne. Kaga abin da ya faru a Siriya shekaru uku da suka wuce. Wannan yaƙi da aka yi a Siriya da aka zo daga baya aka ce ai abin ma ba haka yake ba. Kaga abin da ya faru da Gaddafi. Zargin da aka mashi sai da NATO ta shigo ta gama yakin da za ta yi har ma aka kashe shugaban kasan aka lalata tsarin tafiyar kasa sannan aka ce kuma abin duk ba haka bane afghanistan an fi shekaru ashirin da hudu ana yaki a afghanistan tsakanin manyan kasashe aka zo ba zargin da ba a yi ba har kungiyoyi aka kafa don yaki amma ƙarshe kuma aka ce duk abin ba haka bane ƙasashe da yawa an yi irin waɗannan abubuwan sosai yanzu ka ga yakin da ake a north east na wani abu wai shi boko haram me ma dalilin yakin amma ka ga irin bindigogi da ke hannunsu to mm. amma ya kamata kotun a ce ta takaita ta faɗaɗa abin ya wuce kan shugabannin ƙasa a rika kama mutanen da shugabanni ne na yaƙi mm. su ma a gurfanar da su ko mm. da ba sa shugabancin ƙasa. To shi yasa wasu suke ganin cewar da farko akwai ɗan son kai wajen kama waɗanda ake zargi da yaƙi. Me yasa kuma ake tambaya me yasa ba a kama waɗanda suke safaran makamai waɗanda suke haddasa yaƙi a duniya. Mm. Ana kuma ƙara tambaya cewa to shugabannin yaƙi waɗanda da yawa an san sunayensu. Yanzu kamar na Boko Haram, kowa ya san Abubakar Shekau. Turawa ma sun san shi. Kamar na Siriya an san Abubakar Bagdadi, duk duniya ta san shi. To me yasa su ma ba za a daure a kama su ba? kamar yadda za a gurfanar da shugabannin ƙasa. To yawancin wannan zargi yana zuwa ne daga ƙasashe masu tasowa irin ƙasashenmu, saboda ba mu da murya sosai a wannan ƙungiya. muryar turawa ya fi ƙarfi kuma in aka je inda ake ɗaukan magana kamar security council na majalisar ɗinkin duniya kaga afirka da yawancin mutanen asiya ba mu da murya a wajen muryar na waɗanda suke security council mm. kuma an riga an sa waɗanda suke ake ce musu permanent members su su bakwai ne kawai a wajen gabas da asiya china ne kawai da rasha suke ciki duk sauran suna yammacin turai ne da kuma arewacin america to waɗannan abubuwa ne yasa ake wannan zargin har mutane suke ganin cewar lalle kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba to mun gode kwarai da gaske barista alzubair abubakar na gode da sama. ba ku babu mu ba mu kuma babu ku kowa ya harkar gidansu kowa ya tsarin gidansu kowa ya rike abin mu ba mu babu ku ta Ana sa ku ji kashe ni ne kau da gangan ga wani dan sabo nan takaice eh kun dau bayanai kun kai wasanannu kun rance idanu kuna so a karmu wai kuna a bar mu madalla a gaida naziru m ahmad godiya ga barista alzubair abubakar da ya amsa wannan tambayar muna fata an gamsu to sai wannan tambayar da ta fito daga sidi dan hausa wadda ke cewa a waɗanne irin yankuna ne aka fi samun girgizar ƙasa ana iya hasashen girgizar ƙasa ko akwai yadda za a iya yin rigakafinta mecece alakar girgizar ƙasa da amon wutar dutse To akan wannan tambayar na tuntuɓi masani a wannan fanni kuma malami a jami'ar Yusuf mai tamasile da ke Kano a Najeriya, Malam Nazifi Alaramma. Ita girgizar ƙasa wani motsi ne da doron ƙasa ike yi amma yana samo asali daga ƙarƙashi can cikinta. Ƙasan ƙasan ƙasan doron ƙasa. Domin yadda Allah ya yi doron ƙasa shine kamar wasu manya-manyan wato ainihin slab ne wato kankarin bulo mai faɗi masu faɗi masu faɗi su iyu su. ya yi akwai manya-manyan da mutane suka san su ake ganin su guda bakwai wanda ake cewa nahiyoyi eh. nahiyar mu ta afirka gaba ɗaya ai kamar doron ƙasa ne ƙato a kan teku kamar ƙaton bulo ne aka shimfiɗa shi haka asiya take haka turai take haka australia take haka amurka ta kudu take haka amurka ta arewa take haka antarctica take to wayannan din a tsakanin su suma to ana samun bantarewa domin suma din an yi imani miliyoyin shekaru da suka gabata a turai suka a guri daya sai suka ɓaɓɓalle suka mammatsa teku ta shige tsakaninsu mm. to don haka daidai inda suke matsawa da junan a daidai nan ne aka fi samun dutse a wuta kuma aka fi samun girgizar ƙasa to yadda abin yake shine eh. akwai gurin da suke matsawa su bar juna to kaga in abu yayi ɗaya gaba tsaye yamma mm. to ai wanda i gabas ɗin kaga ai daɗa turawa can gaba yake yana barin fili tsakaninsa da wanda shi kuma i yamma haka ne ko to filin da yake tsakanin wanda ya gaba da iyan matsakiyar ta nan ne dutse yake aman wuta nan ne ake samun girgizar ƙasa. To idan a tsakiyar teku ne ana kiransa da suna mid oceanic ridge misali tekun Atlantika nahiyar mu ta Afirka ai tana gabar da shi Turai na gabar da shi mm. Amurka ta arewa wannan nahiyar tana tana yamma da shi Amurka ta kudu tana yamma da shi to to da Afirka da Asiya suna yin matsawa ne gabas su kuma Amurka ta amurewa da amurka ta kudu suna matsawa ne yamma to a tsakaninsu ana ake da mid atlantic ridge to a nan gurin ana yawan samun aman wuta da dutse ya yi wato ya aman wuta da kuma motsi a ƙarƙashin teku amma saboda cikin teku ne ba a gani to su kuma waɗanda suke doron ƙasa su ma suna motsawar wato kama a nan nahiyar tamu ta afirka akwai inda motsi yake mm. wato makurar gabashin afirka inda kasar irin tanzania take da ethiopia da, wato ainihin eritrea da djibouti in kai kudu har da wani yanki na uganda da rwanda da burundi da kuma congo congo jamhuriyar demokradiyyar congo da kuma mozambique da wani bangare na malawi wa'annan kasashen da na jera waɗanda suke gabaɗin gabar tekun indiya su suna ƙoƙarin su matsa gabas to ƙoƙarin su matsa shi ya samar da ramin nan da ya fi kowanne tsawo a duk duniya wanda ake kira da East African Rift Valley. To hmm. daidai inda wannan ramin yake to su wa'annan wannan doron kasar da yake gabar inda wannan kasashen na Tanzania da Kenya da Ethiopia suke su kamar matsa suke za su tafi cikin teku shi kuma kaga sai su rika barin ragowar babbar nahiyar ta Afirka sai to to daidai na gushi shine ake yawan samun girgiza ga girgizar kasa mafi yawan Afirka an fi sanin ta a nan gun za a ga an samu a Congo an samu a Rwanda ko Burundi da sauransu sai dai ba sosai cancan yake faruwa ba saboda motsin kaɗan ne to amma a makurar arewa maso yammacin Afirka daidai inda kasashen Tunisia da Algeria da Morocco suke hadda wani bangare na kasar wato ainihin Mauritania to a nan ma akwai ƙoƙarin matsowa shi kuma abin da yake faruwa shine ai na ce tekun atlantic yana yin gaban ne kaɗan ah. to gabar da yake matsawa kaga waɗannan ƙasashen suna arewa maso gabashin afirka ne wato idan idan tekun atlantika zai buɗa wato doron ƙasar nahiyar afirka za ta ɗan matsa zuwa gabar ɗin nan to ai za ta danno jikin ragowar nahiyar ah. ko za kamar za ta ture ta to idan abu guda biyu masu tauri suka tunkuyi juna in suka tunki tunda ko ne da tauri ba su nutse kasa ba dai su bullaka sama to cin karen da suka yi shi ya kawo bullakawar da ake kira da suna duwatsun wato ainihin abin nan Atlas Atlas Mountains To su ne waɗannan duwatsun da suke arewa maso yammacin Afirka wato sun taɓa ƙasar Algeria sun taɓa ƙasar Tunisia sun taɓa ƙasar Morocco har da wani ɓangare na Mauritania. To waɗannan tunda suna dutse wato nahiyar tana ƙoƙarin ta turo daga wani bangare na jikin teku sun ci karo da ragowar nahiyar to sai su bullitsa sama to daidai inda suka bullitsa sama nan tunda abu ne sun ci karo guda biyu kaga dole tsakanin su ya dan tsage to wannan dan tsagawar a daidai nan gurin shine ake samun kasa tana dan girgizawa to girgiza da kasar take yi a irin waɗannan guraren mm. kaga gashi mun bada guri biyu da ake samun sa a Afirka To amma ba nan ne fi ko ina samun sa a duniya ba. Inda ya fi ko ina yawan sa a duniya yana daidai inda amma duk yanayin abin da na faɗa iri ɗaya ne. Ko dai wannan manyan tubalan da duwatsu da shimfiɗar duniya su ci karo da juna kamar yadda yake a arewa maso yammacin Afirka daidai eh, eh, Algeria da Tunisia da na faɗa ko kuma matsawa su bar jikin juna kamar yadda na faɗa a gabashin Afirka. To inda aka fi samun wannan fiye da ko ina duniya shine yankin kasar indonesia da kasar philippines da wato ainihin kasar japan ita ma jagora ce a yawan samun wannan girgizar kasar da kuma wani bangare na kudu maso yammacin asiya. shi kenan ba a game da wannan hira ta nazifi alaramma za mu dora a mako mai zuwa da yardar mai duka shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen hausa na radio france international aiko da tambaya da kake da ita ta adireshin mu na imel a arafai hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji ka to shirin zai karkare da wannan tambayar da ke neman karin bayani akan ta'addanci inda yake cewa waɗanne ababe ne suke sa ayyana kungiya a matsayin kungiyar ta'addanci kuma a wace gaba ta dace mahukunta su yi sulhu da 'yan ta'adda to mun gana da masanin tsaro kuma tsohon jami'in tsaro muhammadu ibrahim makiga eh to a takaice in muka ce ta'addanci yana fitowa ta kalma biyu ne ta bangaren tsaro akwai abin da ake nufi da ta'addanci ta bangaren shari'a akwai abin da ake nufi da ta'addanci to ta ɓangaren tsaro abin da ake nufi da ta'addanci shine duk wata ƙungiya ko kuma duk wani wanda zai ɗauki makami wanda shari'a bata yarda da shi ya ɗauka ba ko ya horma ainihin jama'a ko ya horma kayayyaki na al'umma na jin daɗi ko ya yi tunanin ruguza gwamnati ta hanyar ba da tsoro ta hanyar fitina ta hanyar rikici to wannan a ɓangaren tsaro shi ake nuhi da ta'addanci ta ɓangaren shari'a kuma dokoki na ƙasa Abinda da su yarda da shi ba wani ya yi kamar misali ya riƙi makami ko wani abu wanda zai jimma wani ko zai tayar da wani ko tayar da fitina ta zanga-zanga wanda zai nuna cewa a jinin gwamnati ko a ƙijinin wani dokar ƙasa bata amince da wannan ba dokar duniya ma bata amince da wannan ba to shi shugaban shari'a na ƙasa zai rubuta a rubuce zai tura ma shugaban ƙasa ya gani da hujjojinsa saboda akwai a shari'a a dokoki akwai hujjoji wanda zai sa ya kai ga kungiya a ayyana ta cewa ta zama kungiyan 'yan ta'adda to in ya tura ma shugaban ƙasa, shugaban ƙasa ya aminta da shi zai dawo da shi gare shi shi shugaba na shari'a ma'ana minister of justice ke. to sannan shi kuma zai sake tura ma shugaban alkalai na ƙasa. su ma za su je su zauna su duba su dubi wannan hujjojin da ya kawo ya kai wannan a yanar da ita kungiyar ta'addanci ko bai kai ba za su zauna su ma su dubi wannan in sun ka duba sun ka dubi dokoki eh dokoki ta aminta to daga nan za a ayyana kungiyar a matsayin kungiyar 'yan ta'adda a ƙasa. To mun sha samun takaddama akan wasu kungiyoyi sai kaga ana takaddama ko a ayyana ta a matsayin kungiyar 'yan ta'adda ko ko a'a. To waɗanne ababe ne suke sa ayyana ƙungiya a matsayin ƙungiyar ta'addanci? E kamar misali babban misali na farko duk ƙungiyar da ta wayi gari ta ɗauki makami makami wanda ike shari'a bai yarda wani ɗan ƙasa ya riƙe ba to yana ɗaya daga cikin ainihin hujjoji da ake ɗauka na farko sannan sai a dubi a ɓangaren lehi akwai abin da ake duba akwai abin da ake kira mensuriya akwai abin da ake kira acturius mensuriya shin menene intention ɗinsu na ɗaukan wannan makamin acturius menene action ɗinsu menene ainihin hukuncin su na riƙe wannan makamin eh to ainihin intention ɗinsu na ɗaukan wannan makamin suna adawa ce da gwamnati ba su son wannan gwamnatin ba su son al'umman ƙasan ba su son mutane su zauna lafiya ko da yaushe ko da yaushe ainihin tarzoma suke tawa a ƙasa to waɗannan su ne hujjoji da ake duba kafin ƙungiya ta kai matsayin a ayyana ta ƙungiyar 'yan ta'adda. To mu koma ga batun sulhu da 'yan ta'adda saboda ya zama wani abin da ake ta takaddama a kai shi ma inda wasu mahukunta a wasu jihohi ke tunanin ya kamata zauna su sulhu da 'yan ta'adda shine kawai mafi ala. To a ganin ka a wace gaba ta dace mahukunta su sulhu da 'yan ta'adda kuma wani alfanu ne yin sulhu da 'yan ta'addan yake da shi? E na farko na farko sulhu da 'yan ta'adda a hakikanin gaskiya a ɓangaren tsaro ba a neman ainihin sulhu da 'yan ta'adda su ne za su nemi sulhu ina fata ana fahimtar nan na'am ba gwamnati ba ce za ta ce ina neman ku zo in sulhu da ku a'a su ne za su ce muna neman mai sulhu da gwamnati akan wanga abu da muke yi ga dalilin da ya sa muke yinsa kuma ga abin da ya sa muke yin sa amma in kaza din eh, zai zo ƙarshe ba za a ƙara yi mana shi ba ko kuma abin ba haka ba ne, to muna neman a zo a zauna a yi sulhu a fahimci juna to wannan matakin shine ake sulhu da 'yan ta'adda amma duk ɗan ta'adda da zai ɗauki bindiga ya shiga daji ya kaurace ma al'umma ga baki ɗaya to irin wannan ya za ka yi kai sulhu da shi yana da wuya abu ne mai ban tsoro to sai in kowane bangare ta aminta amma wai bangare guda za ta ce a zo a yi sulhu a'a su bangaren ga su za su ce eh sun aminta a yi sulhu bangaren gama za su ce eh sun aminta a zo a yi sulhu hmm. amma bangare guda ta tayar ta ce ta zo tana neman a yi sulhu da kuto lokacin za su ƙara jin daɗi lokacin kuma za su samu wani dabaru saboda yawancin lokuta 'yan ta'addan ba masu alkawari ba lokacin ana buɗe wuta wuri ya yi wuri waɗansu sojojinmu sun haura ruwa waɗansu na nan gefen na ji tausayin wani soja gagada ta karye na ji tausayin wani soja su baba tsufa ya zo ga zuciya tana son yaƙi maza ma suna na gwamna yanyama wanda je bayan wuta ina wani aikin Akuya ta wa kura bindi ta sha araru sai ta rama. Amana faɗa wa ‘ya'yan soja, saboda ikon Allah, ku sani a soja, in kuka sani a soja, in je tirenin depo, idan na ƙara tirenin, ku ba rigar soja, ku ba wandon soja, ku ba ni takalminku bindiga ku harba abinku kuna wuta na muku haka. To madalla muna fata an fa'idantu da amsar wannan tambayar. Duka duka nan shirin zai dasa aya sai kuma mako mai zuwa da yardar mai duka za mu taho muku da wani sabon shirin. A madadin injiniyan da ya haɗa mana sauti Mustapha a DBC da ka ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. abokinku michael kudisin ne ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu